DW shirye-shiryen sashin Hausa. sauraro Abdurrahman Hassan ne ke muku sallama a cikin shirin na safe. Zango na farko na shirye-shiryen sashen Hausa na Dutch Valley, wato DW kenan da fata an gari lafiya. A cikin shirin na yanzu wanda ba kai tsaye ba ne muke gabatar muku da shi saboda halin da ake ciki na annobar corona. za ga cewar gwamnati a gabon ta samar da wani layi na musamman da al'umma ka iya kira don samun karin bayani game da cutar ta corona a yankin gayya da ke kan iyakokin kasashen nijar da najeriya da kuma jamhuriyar benin duk da dokar rufe iyakokin da aka kafa har yanzu ana samun matafiya masu amfani da hanyoyin fasa kwabri muna tafe da ƙarin bayani a cikin sharhunan bayan labarai amma da farko ga cikakkun labaran duniya DW labaran duniya Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya tsawaita dokar rufe iyakocin kasar tsawon wata guda har ya zuwa sha ɗaya ga watan mayu a ƙoƙarin da ƙasar take na shawo kan annobar coronavirus a cikin wani jawabin da ya yi ta gidan talabijin na ƙasar kai tsaye shugaban na faransa ya ce ya ɗau wannan mataki ne sakamakon yadda asibitoci har yanzu suke cike makil har sun yi oba da waɗanda ke fama da wannan ciwo